Kuɗi motoci masu tsadan gaske da daraja idan baka da su yi ƙoƙarin mallakarsu, Wannan ita ce al'adar masana'antar nishadantarwa a Najeriya. Alfred ɗalibi ne da ya karanta halayyar ɗan Adam, amma rashin aikin yi ya sa ya karkata zuwa koyar da bidiyon kaɗe-kaɗe A nan ƙasarmu ne miliyoyin matasan da muka kammala karatu amma babu aiki. nan take na gano cewar wajibi ne na samarwa kaina mafita daga wannan yanayi da muke ciki kasancewar har yanzu ba a san shi ba baya karban wasu kuɗi masu yawa daga wajen abokan sana'ar tasa sayar da kaya kayana daidai da darajarsu abinda har yanzu ban samu ba kenan wasu lokuta na kan yi asara a ƙoƙarina na tabbatar da ƙwarewata a abin da nake yi Wannan shi ne abin da zan iya yi. Yana fatan samun ci gaba daga karamin mataki zuwa wani mataki babba. Yau ranar Anita Jina ce mawaƙiya tsarin inda za ta yi waka yadda wakar take da kuma kuɗi kalilan tana da buri mai yawa. Ina da abubuwa masu yawa da zan gabatar. Ni mawaƙiyar R&B ce, ba a cika samun irinsa a nan ba. Na yi suna idan kun ji ana kiran Anita Jini. da Michael Jackson. Wannan sanannen suna ne a wannan masana'anta ƙetare da kuma nan gida. Nishadantarwa masana'antar biliyoyin daloli ne a Najeriya wanda ke ƙara bunƙasa cikin sauri. A kullum ana samun sabbin mawaƙa sai dai ba kowanne ke da basirar samun kutsawa da yin fice ta hanyar yin kuɗi a masana'antar ba. Anita za ta rera gwamman wannan waka a yau a wani bidiyo da za a sa a YouTube. kyauta alfred yake gwada mata tamkar dai ta ce a gare su su biyun idan ta samu karbuwa su ci riba amma za a cimma nasara najeriya na da manyan fitattun mutane a masana'antar nishadi omotola jaruma ce kuma 'yar kasuwa tana da yakinin cewar fahimtar wannan masana'anta na da muhimmanci wajen yin nasara nan ginin makaranta ce da take shirin budewa saboda horar da jarumai masu tasowa Zai kasance babban fili ne kamar yadda kika sani. Masu nishadantarwa na da abubuwa masu yawa da suke yi a lokaci guda kuma masu kama da juna. Babbar matsalar a cewar ta ita ce yawancin matasa na farawa ne da babban buri mara tushe. Ba za ka samu aiki ba, don haka ina ne wuri mafi sauki da za ka je, masana'antar nishaɗi, saboda wuri ne da baka buƙatar koyan aiki, wuri ne mai kyan gaske, suna masa kallon wurin yin kuɗi a sauwaƙe, amma ba haka ba ne. Da wannan makaranta, Omotola na muradin horar da jarumai matasa kan abubuwa da suke bukata na tunkarar masana'antar nishaɗantarwa. a lot of people come into this business and they just want to be actors mutane da yawa na son shiga harkar da muradin zama jaruma kamar Omotola ko kuma shahararren mawaki Wizkid uh, akwai wasu ayyuka hmm, masu yawa zaka iya zama wakili ko mai yin kwalliya ko mai samar da sutura um, waɗannan su ne somin taɓin ko ga alfred da anita da haka mutane da dama suka faro kafin su zame taurari hakan ne ke karfafawa wasu gwiwar ganin sun cimma burinsu a rayuwa